أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين يا مسلمين مزاد ماتا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته zancen da za mu yi a yau za mu yi zance ne a kan ranka azumi da kafara babu shakka mu mukallafi a lokacin da ya kamata ko wajibi kansa ne ya yi azumi sai bai samu ya yi ba da uziri ko ba da uziri ba to wajibi ne a kansa bayan wannan lokacin ya rinka wannan azumin da ya yi wannan shi ne abin da ake ce mai biyan bashin azumi bayan haka za mu yi zance a kan kafara na azumi idan bawa a kan ganganci a cikin watannan mai albarka watan na ramadana sai bai yi azumi ba ko azumi a kan ganganci sai ya bata wannan azumin nasa to wajibi ne ya rinka wannan azumi sa'an kuma ya yi kafara me ake nufi da kafara abinda ake nufi da kafara shine abinda aiki da mutum zai yi to wannan kafaran da zai yi shine kamar sakamakon wannan aiki da ya yi da yake za a ja kunnin mutum za a ladabtar da mutum a kan wannan abin da ya yi idan mutum ya ba ta azuminsa a kan ganganci ko bai yi azumi ba a kan ganganci to wajibi ne a kansa ya fidda kafara kamar da za mu zo mu yi bayani a kai wannan kafara kuwa ya danganci ababe guda uku ne in ma ɗiyauta bawa ko bauya ko ya yi azumi kwana sittin kwana sittin da ake fada shine zai yi azumi kwana talatin da ɗaya to sauran kwanukan ba dole ne ya jera su ba amma kwana talatin da daya ya kamata ya jera su ba da wani fatara ba ko kuwa a'a lamari na uku shi ne zai ciyar da mutane wanda suke fakirai guda sittin ko masakai ya ciyar da mutane masakai guda sittin me zai ciyar da su zai ciyar da su abincin da za su ci cikin abincin da ake ci a lokaci guda uku masalan su koshi masalan abincin rana wannan miskini me zai ci ya koshi ko me ake ci da rana a koshi to wannan sai ciyar da wannan miskini da shi ko kuwa a'a ya ba shi muddi na daya muddi ɗaya daga abinci to wannan shi ne kafaran wannan yake bai yi azumi ba kan ganganci ko a'a ya azumin ya kara azuminsa a kan ganganci dukkan wanda yake kafara ya zama wajibi a kansa, to wajibi ne a kansa ya aikata ɗayan wannan ababai guda uku da muka ambata, shi ne ɗiyauta bawa ko ya azumi wata biyu kwana sittin ko ya ciyar da masakai guda sittin. Amma yau a wannan zamanin da muke, bawa da wannan ma'anan nan na fikihi hakikan samun wannan bawa a wannan zamani da muke mawuyacin lamari ne akan haka yau wannan zamani da muke abinda mutum zai ta a kai shine wayannan lamura guda biyu imma ya azumi kwana sittin ko ciyar da masakai guda sittin to izan mutum ya zama na baya azumi kwana sittin kuma bai ciyar da masakai guda sittin tonan nan izan bai ya yi su sam wani lokaci ya yi azumi kwana talatin wani lokaci ya yi azumi kwana arba'in ko ciyar da masakai eh, ishirin ko talatin izai zama na bai ya yi wannan lamarin duka sam to lokacin sai ya yi istighfari Allah shi ya sani cewa ya yayi ko bai yayi idan haƙiƙa tsakanin shi da Allah ya kasance ya yayi bai yi ba to wannan kayansa ne a ranar tashin kiyama amma ya kasance bai yayi tsakaninsa da Allah to sai istighfari ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan karban tuban bawansa ne kamar da muka yi bayani wannan a cikin wannan lamurra guda uku na kafara idan ya zabi cewa zai yi azumi kwana sittin ne to ya isa ya yi azumi kwana talatin da ɗaya sauran kwanukan da suka saura ya iya ya rarraba su matsalan yau ya yi bayan gobe ya huta ko kwana biyu ya huta ya kuma yi hal ya cika eh, kwana sittin wannan babu laifi amma kwana talatin da dayan ba wani fatara ciki akwai wasu bagirai ina ji wuri guda takwas da za mu yi bayaninsu a yanzu wannan bagire ko bagirai guda takwas da za mu yi bayaninsu a yanzu rinka azumi ko biyan bashin wannan azumi wajibi ne amma ba kafara fara mutum da ya azumi sai ya yi amai a kan ganganci yani shi ya fama hal aman ya fito a kan ganganci kamar yadda muka yi bayani ko da bai da lafiya ne a kan ganganci ya yi wannan aman to azuminsa ya kare to idan mutum ya yi wannan aiki shin ya rinka wannan ranan ya kuma yi kafara a'a kawai zai rinka wannan ranan ne shine zai biya bashin wannan rana ne kawai haka lamari na biyu izan mutum a cikin watan nan na ramadan mai albarka sai ya manta ya saura kan hali na janaba sawa'an rana ɗaya ne ko ya fi rana ɗaya biyu uku to izan ya tuna cewa ashe ya shiga cikin hali na janaba bai yi wankan janaba ba to zai biya azumin wannan rana ku ne ko wannan rana da bai yi wankan janaba ba wannan bagire kuma bai kafara bagire na uku shine a cikin watan ramadan idan mutum bai bincika ba cewa eh, alfijiri ya hudu ko alfijiri bai hudu ba sai ya aikata ɗaya a cikin ababen da suke suna walwale azumin mutum masalan ya sha ruwa daga baya sai bayyana masa cewa ai lokacin da ya sha ruwan alfijiri ya hudu to wannan bawa kawai zai biya azumin wannan ranar ne ba zai fi da kafara ba haka halwa yau bawa izan wani da ka yadda da shi ya ce maka ai halfijiri bai hudu ba sai ka dogara a kan zancen da ya maka sai ka aikata ɗaya cikin ababen da yake wajibi na ga mai azumi ya guje sa masalan ka sha ruwa ko ka ci abinci ko wani wannan daga baya sai bayyana maka cewa a ashe alhijiri ya hudo wannan bawan da ya ce maka alhijiri bai hudo ba ka dogara a kan zancensa kuskure ya yi to a wannan bagire kuma za ka rinka wannan azumi ne za ka biya bashin wannan azumin ne ba batun kafara bagire na biyar idan mutum ya sha azumi alhali da sababin tafiya, koko a'a ya yi azumi sai ya je tafiya ya yi tafiya kafin eh, a yi kiran sallan azahar kamar yadda za mu yi bayani to nan azuminsa ya bata kawai abin da zai yi ne bayan watan ramadan sai rinka wannan azumi haka a ranakun da yake cikin watan azumi eh, yar uwa ta mata tana da uzuri a cikin al'adanta sawa'an haizi ne ko nifasi ne to wannan hali da take ciki bayan watan nan na azumi kawai za ta biya bashin wannan ranaku da take da al'ada ne a cikinsu kawai babatun kaffara bagire na bakwai shine mutum a kan rashin sani na mas'ala a cikin mas'alan mas'alolin nan na azumi sai aikata wani abin da yake yana bata azumin mutum amma bai san wannan matsala cewa abu kaza yana bata azumi ba kuma ba zai iya koyu ba wani ya je tambi malam cewa wannan mas'ala yana ba ta azumi ko bai ba ta azumi yana wani bagire ne ba wanda zai tambaye sa ko kuwa aslan shi bai san ma wannan mas'ala ba to wannan mutum shi ma zai biya wannan azumin ne daga baya idan ya san cewa wannan mas'ala yana ba ta azumin mutum kawai zai biya zai rinka wannan ranar ne ba zai fidda kafara ba haka wannan yake cikin watan ramadan ya kasance yana da uzuri mutum baya da lahiya bayan watan ramadan ya samu waraka to shi ma wannan bawa kawai ranakun da bai yi azumi ba ko azumin da bai yi ba cikin wannan wata kawai ne zai rinka zai biya amma ba batun kafara sa'an nan bayan haka bayan wannan matsaloli ko bagirai guda takwas da muka ambata za mu kawo su matsaloli kuwa kuma da yake kawai idan mutum yana cikin wannan halayya da za mu ambata a cikin wannan matsaloli guda uku kawai ciyarwa zai yi yani zai ba eh, masakai ne abinci kawai ba batun azumi ko wani abu haka Shi ne na farko izan mutum saboda sababin ciwo bai iya yayi azumi ba har shekara ya kewayo idan wannan ciwon nasa ya yi sawo shekara da shekaru yana cikin wannan hali to ciyarwa kawai zai yi amma ƙarshen shekara da yake bayan wannan shekara ya warke to wannan zai yi azumin wannan shekara amma shekarun da suka wuce kawai kafin wannan shekara da zai zo ya samu waraka kawai zai ciyar ne zai ba kowani miskini muddi daya na abinci haka halwaya wanne yake saboda suha yani mutum ya sufa bai yi azumi da wahala zai yi azumi to shi ma kawai Eh, abin da zai yi bayan mu ya mu ce mai ya biya ya rinka wannan azumin ya rinka wannan azumin kawai ciyarwa zai yi haka wannan yake da ciwon kishi yani idan ya azumi kishi zai kama shi ciyarwa zai kama shi har ya kai inna bai yi ankuri da wannan kishi shi ma wannan ya zama turuta kenan kawai zai ciyar ne ba batun ranka wannan azumin da ya kubce masa insha Allah saboda lokacinmu ya kare a sabon saduwa za mu ci gaba da bayanin wayannan bagire da yake la'alla mutum zai rinka azumi sa'an nan kuma ya fidda kafara ko kawai azumi zai yi ba wani batun kafara والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته